A yau shirin ya leƙa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Laraba a nan birnin da magaram. Ita dai wannan kasuwa matan karkara ne suka kafa ta fiye da shekaru ashirin. Tana kuma ci duk ranar Laraba. Kasuwa ce ta mata inda suke kawo itace na girki da magunguna na gargajiya. na lega wajen masu itace inda na samu ana ciniki kin sai wani kin an gama to wancan ne gawan gawo na mai kwari eh, kina nan sha kudin rara ta wajen kaji na ce da shi domin Allah Allah ke gida ki bar rantsuwa na ci a ah, rantsuwa da gaskiya ka Allah bai ga ni tun da lahira zani hasiya to hasiya gashi na ganki anan kasuwar laraba ko mi kika kawo Ice na kawo Ice haskare eh. muka kawo ke ne kike haskarawa ko koya ne a a ba ni ba nake haskara ni ma sara ne nake wani gari ne kika zo yes yanzu wani ita nawa nawa ne kike saida shi muna so su yaji kada yan kai ba su saida ba su sai he da zuwan mu 150 130 140 mi ka samu ke kuma a nawa nawa kika siyo ni a can na so shi dala 100 kuma na kashe mishi 70 kamar na menene kika kashe 70 kudin mota dala 40 takarda 20 sabki adila goma goma ta takarda kargo da ake sabke mini shi kai duk kai guda takarda ta mushan daji da muke bashi yanzu na ce ta saya da 50 50 ma ita kuma ta ce nawa ita ta ce da 40 da kargo tuwanin sani to tuwanin sani me kika zo siye nan ice na zo siye kamar kin dade kina sayan ice a wannan kasuwa na jima ina zauwa sai ta kai shekara tara zuwa goma me yasa kike zuwa wannan kasuwar kina sayan ice dan saboda ina samun sauki Iccen su arha. Eh iccen da sauki gaskiya. na sa'adi To sa'adi ga ki na ganki a kasuwar Laraba kamar me ya kaki? Sai ice ne muka zo. Zo ne mu sai ice. To kasuwar da dama dama tun da anan ya na gara ka sai a kasuwar Laraba da nagari. Kamar na izawa ne ko Eh na aikin sana'a mu ne muke sai kuma he wani sati hallo muke zawa mu sai. Sati sati sai. Sati sati muke sai. To ya kika ga farashin ita? Ah da dama dama. Mm. da dama dai ya dai siyan nagar. Mafi yawan abin da aka fi samu a wannan kasuwa shine magani da mata suke kawowa daga karkara. Na isa rumfunan wasu mata masu sayar da magani. sunana hinda da garinmu taramni sallan bagin ta kan kasuwai da na baki da na hawa'i da na miyagu da na iska kin kai shekara nawa kina zuwa na kasuwar laraba na kai shekara shida na zuwa kasuwar ta laraba nan da sunana daga ina mai wando To mu nan daga garin mai wando mu ya kaki nan. Magani muke saidawa. Hau da hawa'i, katsari, sabara. Wannan bakin maganin ma. Wannan bakin magani, bakin maganin baki. Na ga wasu kirina su kuma na mine ne. Wannan na tsotsai ne. wannan maganin ke ne kike zuwa ki sassaƙo ki daka su ko koya ne kike yi nike zuwa ina sassaƙowa ina daka kayana mm. ciniki Allah sa albarka ana samu sosai ma Suna na Hadiza. To malama Hadiza ga ki a wannan kasuwa ta Laraba ko muna iya sanin me ya kaki? Lalle maganin nuka na taho sai maganin nukan zayi da kiruka na yara tunda yanzu duniya ta ɓaci kana tare da yaro baka iya ganewa da namiji ya bata maka shi. Kin dade kina zuwa wannan kasuwa? Lalle ko ba ai ba dai na kai shekarar da ta kai bakwai. Suna na Maryam Muhammad. To Maryam ko ina iya sanin me ya kaki nan kasuwar Laraba? Gaskiya kasuwar Laraba kasuwar mu ce ta mata kuma ci gaban mu ce saboda ina sayan magunguna kuma ina huta alhamdulillah ina samu saboda kasan ina sayan na mata ina sayan na zahi ina sayan maganin baki ina sayan na miyagu ina sayan kare tambaya hal kai ko muka mun shiƙiya ina sayi ina raba mata nima in sai da in samu na ku ya kike ganin farashin maganin a gaskiya farashin magani alhamdulillah ana in dai ka zo nan alhamdulillah zaka samu komi dokuwa yake alhamdulillah ba abinda babu wallahi na gargajiya ne alhamdulillah na itatuwa wanda ake amfani da shi wanda aka san na sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda babu ita to madam sani awwa garba na zo sayan magani ne maganin zahi katsari ne maganin zahi na sawa a cikin kunu tare wannan magani dan hadiya magungun na dai ga sanan dai shi a sakararen in menene ba a sakararen suna kaman shi na gyara mara ne shi ma na zahi ne kaman kin dade kina zuwa wannan kasuwa na shekara kamar biyar eh ina siye na kuma ya da zango a rumfar wata mata mai sai da kayan da'a Hawa mai magani ana ana min kiranye tsunguli. In da mace ta balle takalunta ta zo na rihin asiri dai a gurin Allah akwai shi kawai. Ta gani wancan kwai ne ko menene? Wannan i eh, wannan kwai ne. Kwan menene? To sai a ce kwan zaman lahiya ne. Wannan mana kusa ne. Kamar mutum in jikin shi ya dan rage to in ya zo ya amfani da shi gaskiya dai bai aji ba kunya. Mace dai. Wannan kuma. Nan dai nan ina ganin kamar wurin mata ne. Nan kin zo wurin mata kawai hajiya. Mm-hmm. Kin ga wannan? Mm. Shi ko ko ambakasiyan ne. to in dai mace tana wanke gabanta da shi uzunin Allah dai za ta samu lahiya ga wani ita ina gani wannan ita mm. kan tsare sunan shi gigita maza to kuma aka gigita namiji ina labari a gigita ba wanda zai huta da gudu bace ah, na ga mata sun kewaye ki ga sunan sai eh, layi ake yi inda muka zo nan da uzunin Allah kai sai godiya kawai akwai ciniki eh a kina gani ba da irin ki ai wanzan wani ba sai an yi bincike shi ba ma kin dade kina zuwa na kasuwa ta Laraba da mu aka kawo ta su ma masu dako ba a bar su a bayi ba na yi kicibis da wani malami da ke zuwa yin dako kowace ranar laraba a wannan kasuwa mama ishawa ana ce mun dan juma isho biya sana'a ka tura kura haka dakon nan kama wani kaya da aka ce dauki ka kai unguwa kaza wuri kaza haka nan ne aikin ka dade kana zuwa nan kasuwa ta Laraba wallahi na dade shekara ta kai ashirin ko talatin ma tun yan magani ma da guda hudu ne ko uku ko ba su wuce a kilga ba ishirin ishirin wani talatin wani goma kai abinda dai mutum daidai ruwa daidai tsaki To madalla masu sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. daga nan sashen hausa na muryar amurka ni ta abara nake cewa mu kasance lafiya kasuwa